اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نروقك الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana ilimi ya Allah ka ƙara mana lahiya ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka da halasi ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da shawar sabonka Allah ka tausaya mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta da wani rashin lahiya da cikin jikunkunan gana mu mun roƙe ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka haskaka musu kaburburan su masu rai daga cikin su kuma Allah ka sa su yi karshe mai kyau ka gafarta ma uwayen su ka gafarta ma kakannin su ka gafarta ma yannan su ka gafarta ma kannan su ka gafarta ma daya da iyali da zuriya uwayen mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka an sa mana addu'o'in Allah mana roƙon ka da asma'i kalwasana ka sa aljanna makoman iyalin mu Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da su daga ciwo kowane iri Allah ka hake su Allah ka tsare su Allah ka kare su ka kare su ka kiyaye su Allah ka gafarta ma uwayen su da kakannin su da yannan su da kannan su da mu da su Allah ka sa aljanna makoman Allah bana ƙara roƙon ka da asma'i ka ɗayan ga da ka da wanda za ka ba mun roƙe ka Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka fake mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su Allah ka tausaya mana ka sa musu albarka kai manya manya malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su saboda girma gabanka Allah ga sunan man baka riko ka rika mana su Allah ga sunan man baka wako ka waka mana su Allah ga sunan man baka tsaro ka tsare mana su Allah ko mana nan ko ba mana nan diya da iyali man baka ajiye su Allah ka aje mana su Allah ka aje mana su ajewa kyakkyawa saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hitina da tashin hankali da mu da su ka kare mu daga sharrin maza ka kare mu daga sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran ka saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahi ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri wayannan maka sani da wa'anda ba mu sani ba Allah kai mana maganin su ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka taimake ka taimake mu kada mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu daga sharrorin su saboda rahmar ka Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro fa hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda addini ya walakanta mu Allah ka walakanta su fa gina mana rami ko don mu Allah ka kada shi ciki Allah ka kare mu daga sharorin munafikai Allah ka kare mu daga sharorin munafikai munafikai Allah kai mana maganin su duk shirin da suka kulli Allah ka mai sai gare su Allah duk shirin da suka kulli Allah ka mai sai gare su makiya da mahasada kai mana maganin su duk shirin da suka kulli Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka daidaita mu Allah ka tosaya mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi muna karo gonka Allah bai kal husna wa sifatikal ula duk bukatu muna alheri Allah ka biya mana su wa'anda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro mun roke ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka kare mu wajen gidajen mu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da ta yi a duka Allah ka kare mu saboda ramaka ka alsa mana addu'a mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata waɗanda suka roke mu addu'a da wanda ba su roke mu mun roke ka dukkan su Allah ka shirya su Allah dukkan su Allah ka shirya su Allah ka shirya musu matayen su Allah ka shirya musu diyan su Allah ka sa musu albarka gare su Allah ka biya musu duk bukatun su na alheri waɗanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu Abin da duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ansa mana addu'a Muna roƙon ka bi asma'ika suna ka zauna da arewa lahiya ya Allah ka zauna da arewa lahiya ya Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka hada kan mahukunta arewa Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan mu Allah ka hada kan malaman mu. Allah ka hada kan mu Allah ka hada kan malaman mu. ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare maka kare jihar ya Allah ka kare maka kare jihar ya jihar nan ta ma Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashi hankali Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashi hankali Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jihar ta Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka tausaya mana ka taimaka mana ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ka tausaya mana ka taimaka mana ka kare mu ka kiyaye mu ya rahman ya Allah ka kare mu kare garin nan namu da ƙauyuka ya Allah ka kare mu kare garin nan nama da ƙauyuka ya Allah ka kare mu kare garin nan nama da ƙauyuka Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani Allah ka tausaya mana Allah ka sa ai zabe lahiya Allah ka sa ai zabe lahiya ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara saboda ramarka Allah ka tausaya mana Allah ka shirya maka shirya matasa ya Allah ka shirya maka shirya matasa ya Allah ka shirya maka shirya matasa matasa Allah ka raba su da shaye-shaye matasa Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da shake-shake Allah ka raba su da shake-shake Allah ka raba su da kurbe-kurbe Allah ka raba su da ɗauke-ɗauke. Allah da daraja sunayenka ka raba su da sace-sace saboda ramar ka Allah ka shirya matasa Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayen Allah ka gafarta mana bayan ka musulmi ya rada maya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a yi Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabojin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabojin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabojin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare musira ka kara mu almusira alheri ka kara mata zaman lahiya ka kara mata kwanciya hankali ko namiji ko mace ko wanda ya da nan ya cuta mu musira ko mutanen ta Allah ka tona asirin Allah ka hana masa nasara Allah ka hana masa nasara kai wa mutanen almusira maganin su ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma gafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu ولك الملك كله وليدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين